Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya da arba'in da tara da sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya a matsakaicin zango. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka sota ta adireshin mu na voa voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Asabar suna na Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. an kashe mutane 49 jiya jama'a a wasu harbe-harben da aka yi a wasu masallatai biyu a garin christchurch da ke kasar new zealand al'amarin da firaministar kasar jacinda ardern ta kira wani mummunan sababi mai ɗaura kai a wani taron manema labarai da ta kira da safiyar yau dinnan asabar firaminista ardern ta kara da yin alkawarin cewa za mu canza dokokin mallakar bindiga ta ce mutumin da ya aikata kashe-kashen yana dauke da bindigogi biyar da wasu bindigogi na musamman masu sarrafa kansu biyu kuma ya mallake su ne ta hanyar doka mutumin da ake zargi da aikata harbe-harben akalla a ɗaya daga cikin masallatan ya gurfana a kotu a wani na wani ɗan lokaci da safiyar yau dinnan asabar wasu dogarawan tsaron kotu biyu ɗauke da manyan makamai ne suka ta sakiyar brenton tarrant ɗan shekaru 28 da haihuwa zuwa kotun na garin christchurch inda alkali ya tuhume shi da kisan kai firaministan australia scott morrison ya tabbatar cewa mutumin da ake zargin ɗan asalin ƙasar ta australia ne kuma ya ce mutumin wani ɗan ta'adda ne mai tsatsauran ra'ayin riƙau kwararru a ƙasar faransa sun fara nazarin bayanai masu nasaba da tafiyar jirgin sama da kuma na'urar naɗe muryoyi da sautuka daga jirgin saman ƙasar habasha ɗin nan da ya faɗi a farkon wannan satin ya kashe dukkanin mutane 157 da ke ciki jirgin saman samfurin boeing 737 max 8 ya faɗo ne ranar lahadi jim kaɗan da tashinsa a birnin addis ababa wanda wannan ne karo na biyu da irin wannan sabon jirgi na boeing ya faɗo tun bayan faduwar irinsa a watan oktoba a kasar indonesiya yayin da a hukumance jami'ai daga kasar habasha ne ke jagorantar wannan bincike wasu ƙwararru ne daga ƙasashen amurka da faransa ke taimaka masu za a shafi 'yan kwanaki kafin a samu sakamakon bincike na farko daga bayanan tafiyar jirgin sama da kuma na'urar naɗe muryoyi da sautukan jirgin shugabannin ƙungiyar tarayyar turai na gargaɗi cewa sun fa fara gajiya da rigingimun shirin birtaniya na ficewa daga ƙungiyar. kuma gashi saura makonni biyu kawai suka rage wa'adin ficewar burtaniya daga kungiyar ya cika don haka suna iya ƙara ma Birtaniya lokaci amma fa bisa wasu tsauraran sharuɗa. wakilai wato watakila cikin sharuɗan akwai batun sa birtaniya ta sake gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a idan ƙarin wa'adin da za ta nema na da tsawo a cewar jami'an eu ɗin a kashe su wannan kuwa duk da cewa shekaran jiya alhamis majalisar dokokin birtaniya ta kada ƙuri'ar rashin amincewa da sake gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar firaministan birtaniya mai fama da rigingimu theresa may za ta roƙi sauran shugabannin ƙasashe 27 na ƙungiyar ranar 21 ga watan nan na maris da su ƙara mata wa'adi zuwa aƙalla ƙarshen watan yuni to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Firaministan Pakistan Imran Khan ya ce ana gab da cimma kwanciyar hankali a Afghanistan jiya Juma'a. Yana mai nuni da tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da mayakan Taliban. Ana danganta shirya tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da Taliban ɗin da namijin ƙoƙarin ƙasar Pakistan. Wadda har Amurka ke cewa an samu ci gaba sosai a ciki a 'yan kwanakin nan. an fara tattaunawa da taliban da yardar allah yan uwanmu da ke afghanistan za su shiga zama da junansu cikin kwanciyar hankali a cikin 'yan kwanaki masu zuwa da khan ya faɗa kenan a wani babban taro da aka yi a gundumar bajur da ke ƙarƙashin ikon ƙabilu a arewa maso yammacin ƙasar inda ke iyaka da afghanistan babbar kungiyar 'yan tawayen sudan ta kudu ta yi kira ga shugaba salva kiir da ya samar da kuɗi don aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma bara suna masu kira ga sudan da sudan da kuma uganda da su matsa ma shugaba kir ya sako kuɗin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin a ya huce. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. alaikum wa salam alheri barka da dawowa mutanen Najeriya sannu da dawowa ai mun sha kewanki kun sha hidima mm, lallai. Da muke abubuwan da na ci. Ai gashi na kin ƙara ƙiba ma kin ƙara jiki. <laughs> kullum ina cin doya kin san da ake gasa doya a gefen hanya mm. cikin manja haka bole ba ayo ni na yin zaman fatakot bole da plantain mm. na ci ban dai ci mm, gasassa plantain ba amma gaskiya na ci ina tsamman babu ranar da ban ci doya ba har na taho saboda kullum kuna ka hanya ana neman labarai bayan Allah gasassa doyan gefen hanya da manja na ci gasassan masara na sha kunin aya kullum hajiya aya <laughs> mata a gidan leba hajiya aya eh. mun sha kunin aya har inda ce na yana eh, nunawa da kin gashi ya tsiro a kaina <laughs> mun sha kunin aya sai me kuma wasu ya an warba daɗi kenan To barka da dawowa. Mm. Ƙasa Habasha ne. Gaskiya kan muna masu jaje. talatin da biyar wannan mm. shafa amma kasancewa daga ya samu tushe. Haka ne kuma jirgin na ƙasan ne ba? 'yan ƙasa shi muke domin jajanta masu haka ne kwarai da gaske ta waɗanda suka rasa rayukan su Allah ya ji kansu Allah kuma ya ƙara tsarewa ya kaɗa tsautsayi da na gaba haka ne kam ai jirgi sai a hankali antini ba kullum in na shige shi kuka ba yau na fara shiga kullum na shiga jirgi kamar yau na fara shiga <laughs> da salati sai na yi tuban mazuru ban kara kara abin da nake mara kyau na shiga jirgi sai na lissafo shi na daina da na sauka <laughs> ko vegas ne ko mm. ne na manci dai amma dai ta wajen wadan wajajen wurin nan ne tun da na shiga mm. kai har wani yaro da yake kusa da ni sai ya ce mu wai Are you afraid of heights? <laughs> I don't like flying. ya na ni ni yawo amma jirgin nan haka to wula ɗaya da ke wallahi tallahi ni ba haɗaɗɗiya ta dariya take ba muna cikin jirgi ta ta wasan ta ta ga ina tsoro ta duk gaban dariya ta san yadda nake tsoron jirgi Allah ya kare mu haka ne kam yau daula kamar yadda kika gani muna da gaishe gaishen auren raki mm, haka ne kam auren raki bari mu fara da wannan auren da shi dai ba wannan satin za a yi shi ba a ah, auren ah, ibrahim salibawa da amaryar shi hawa'u shu'aibu mm. wanda dama ainihi za a yi wannan auren ne lokacin zaben nan mm. a gabanin a daidai watan nan sai kuma sai aka zo aka saka ranar zaɓe ta zo ta fada da aka sake ranar zaben nan dama za a yi shi ranar tara ne ga watan maris mm. to da aka mai da Eh, zaɓuka nan sai aka mai da shi yanzu zuwa 23 ga watan maris wato sati mai zuwa kenan. Allah ya kai mutum. malin fashi. To bari mu fara da wannan aure da za a yi gobe a mm. New York. Mm. Wato aure ne na ana taya muna taya Adnan Alhaji Garba Ibrahim mai kamfanin Albalad Travels and Tours da uwar gidansa Samira Alhaji Abdul Latif. matawali murna ɗaurin aurensu da za a yi yau dinnan mm-hmm. kenan a masallacin mount hope a birnin new york mm-hmm. akwai anguna da za su zo daga ghana ne daga mm-hmm. waɗansu kasashe da kuma waɗansu biranen nan amurka mm. suka hada da sarkin wangarawan sai alhaji ahmed ibrahim da mm. alhaji yusuf ibrahim da alhaji garba ibrahim mai kamfanin albala travels and tours din nan da alhaji shamuna ahmed dan zaki da kuma alhaji lawan ruwa wato iyayen ango kenan su kuma iyayen amaryar da ake kyautata ta za su halarci wannan biki sun hada da mm. alhaji yahuza sarki musulmi na birnin new york da wazirin sa alhaji halaru. da mm. kuma alhaji abdullatif matawami direban bus a new york da alhaji lukman abbas da alhaji baba shu'aibu abbas da alhaji abdul basit lubu abbas da kuma alhaji sadiku yarima sai kuma alhaji amidan strongman <laughs> mai karfi shine ya zama eh, eh, superman shine kam mm. akwai malam isa lamin hafiz limamin masallaci mount hope da ke birnin new york to duk wa'annan dangin baba ya kuma kerin ne kwarai da sai yar su ne eh, ake bikin nan shi ba baba ba ki gan shi an yi shirin biki mm. dubu ɗaya da ɗari biyar watan eh, malam baba to allah mm. sa an yi adace to amin ya ba da albarkar zaman tare waɗannan da za su fito daga ciki da wajen birnin new york Mm. ciki da wajen amurka kuma allah ya sa a shiga jirgin nan lafiya a kuma koma lafiya allah ya ba da hakurin zaman tare ke ma kina da haka ne kam daga abokiyar aikin mu zainab babaji ce ta aika ita ma tana taya murna shi ma auren a yau ne za a yi shi inda take cewa ɗaurin auren umar muhammad da zainab abubakar aliyu dajin ummi mai lalle a ranar asabar 16 ga watan maris dinnan da karfe biyu na rana a masallacin bayan mobil bauchi road a garin jos to Allah ya bada zaman lafiya muna taya anguna da amare kwarai da gaske murna Allah ya bada zaman lafiya ga ta musamman domin ango da amarya tun haka <laughs> a shakata da wannan faifai da ke bisa inji ango da amarya muna taya ku murna sun haka ne kam eh, eh, mm, sunan wakan babban rana wacce ana ce a yau take babban rana ba <laughs> To mun gode kwarai da gaske to bari mu ci gaba da eh, gaishe-gaishen daula ina da waɗannan gaishe-gaishe da suka fito daga wannan ta fito daga hannun sani yalwa wanda ya ce ina yi wa filin a bari ya huce fata alheri ina kuma mika sakon gaisuwa ga dukkan ma'aikatan sashen hausa da na yanzu da kuma na baya sako daga mai lange-lange yarwa ya wuri mhm. sai kuma wannan da ta fito daga alhaji mele umaru ya ce gaisuwa da fata alheri zuwa ga audu siniya mai nama yusufari da abubakar kawu girgir da dan asabe mai fata ya wuri da isa lawan girgir da alhaji sale kamsila yusufari da garba sabiola gashuwa sai kuma useni dangote karasuwa da bala muhammad dambam da kuma mahmud salihu kaurin <laughs> namoda daga alhaji mele isufari a jihar yobe to nima ga wata gaisuwa nan ta musamman da wani ya aika mana wani wanda yake cewa gaisuwa ne daga ni mai sararanku a filin abar ya huje alhaji maniru uba gumel inda yake cewa ina miƙa gaisuwa da ban gajiya ga shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da kuma gwamnan jihar tawa ta jigawa alhaji muhammad badaru abubakar to haka ne kamun mu garzaya babin mu na labari bari in ida mika sakonnin gaisuwa inda wannan ya fito ne daga dauda garba bin affan anguwar jaji patuskum inda yake cewa ina gaida malam aminu sabon shago da iyalinsa da Malam Isa Lariski da Gambo baro Patiskum da Isa Lawan Girgir da Alhaji Bura Dada da Lawan mai kayan tireda a unguwar Nasara Patiskum da Garba DPO unguwar Jaji da Abdullahi mai kifi da Muhammad wakili yanda baban Sadiq. da ashatu da ke unguwar jaji da fatima musa wada barikin la to sai sako daga attahiru hashimu garin yarima karamar hukumar gasar taraba to yan taraba ne yau aka abin nan shi ne kam gaisuwar a bari ya huce zuwa ga usman muktar dan nijar kasuwar barci kaduna da alhaji sala mutum daya karamar hukumar karim lamidu da muhammad mai kayan miya oji gombe da modubo mai sukari bakin kasuwa jalingo da aliyu muhammad usamu rediyo jalingo da zakariya kemiyal sankari rediyo jalingo da gurgu mai rariya garba shede balli taraba to muna fatan duka mutanen taraba ku tashi ku cikin koshin lafiya labaran da abokan aiki da abokan arziki da Allah ya sada mu a wannan aikin nan da muka tafi na zaɓe. Mm. Ina gaida Muhammad Kudu Abubakar na tashar talabijin ta ƙasa da ke eh, birnin tarayya Abuja da Hassan Sadiq Ariri sai kuma Shehu Ahmed, darekta na kamfanin inshora da ke birnin tarayya Abuja wato Northlink Insurance Brokers kenan sai kuma Comrade mustapha salihu mataimakin shugaba na jam'iyyar apc kenan na arewa maso gabashin najeriya da muktari shitu wanda yake aiki da hukumar bunƙasa ƙasashe na amurka wato usaid kenan sai kuma safi'u suleiman babban jami'in kamfanin sadarwa na ata communications ni ma ina muku ban gajiya kam haka ne da an koma gidan lafiya a lafiya haka ne to ai wannan ke kamata ke da kika je har Najeriya ke kamata ki fara babin labari ai ni ina da Amurka. Labarai amma ba zan kwance su ba sai sati mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana. Ko kin san su a kago ne. Ka si su mamman. Mm. Su mamman ma ashe ya iya santi. Aha ba an sha santi kenan. Kin ga mm. awal. Mm. gaya muke in aka zo cin masarar nan. Ai na ga kullum. Akwai da suke siya da Ben. Mm. Suka zo da safe. Mm. An dinga ba baki labarin. Ashe 'yan sashen Hausa ma ba na birnin Washington ba ne na birnin Abuja ba su ba suna nasa santin. Kamar santin kenan da shayi. Shi ne ai. Nasa ma abinda zai santi <laughs> zai shayi. Haka. Wanda <laughs> <laughs> da ya da ya yi randon shayi shi ba ba ya kawo wannan birnin. Brazil sun kinga an saka ya saka wata waka da a cikin YouTube yake ta. Ashasha. <laughs> Menene menene ashasha. Kisim Asabil ya sa ashasha ito. da shayi na kai mashi karo. Kai mashi To san ma to ai tunda dai an ji haka bari mu je wannan ai na jin ne ma labarin shayin ne yau zan bada. Wani abin da labari ne wani aika mana sunan shi ashirin lawal da goma ruwan ɓaure jihar Zamfara inda yake cewa labarin na mahaukata ne guda biyu. To kawai yana nan sai wani mahaukaci ya je bakin rafi sai ya tarar da dan uwansa mahaukaci tsugunne a bakin rafi yana ta rusa kuka yana ta rusa sa kuka sai can ya na ya ce mashi ya kalle shi na ce ce mashi me ya faru kake ta gabza kuka haka kai kadai sai ya ce wai har yanzu a ce na zuba gwangwani daya na siga a ruwan nan amma amma na lasa na lasa har yanzu sallan ban je yi zaki ba <laughs> sai ma lokacin da ya same shi yake mashi tambaya sai yake ce mashi ya fashe da dariya wanda ya gaya maka ce amma kai gaskiya babban mahaukaci ne sai ce da kana zuba sugan ka kirga sugan kuwa to ni cikin sosan ma waye babban mahaukacin ba da ya san ko nawa ne kila da ta zaki to haka ne ka ina ji in gobe ta sarfile na shan shayi ranar litinin Allah ya kai mu zan je in ce ka kirga sugan kuwa ya fito da daga hannun Hussaini Abba Dambam. Mm. Ya ce eh, eh, labari ne mai taken mudi a banki. Mm-hmm. Ya ce wata rana ne mudi ya je banki da katuwar jaka a kansa. Mm. Ya ce wai shi yana so ya ga manaja ne kai tsaye. Mm. To da aka gan shi da katuwar jaka to kowa sai ya ci cewa kuɗi ne ya ciko a jaka da yake so ganin manaja ya wuce irin su kanta kanta din nan. to shi kenan sai aka kai shi gaban manaja sai manaja ya tambaye shi to me ke tafi da kai ne saboda na ga ka kawo kuɗi ne a je a banki sai manaja ya ce ai saboda gudun barayi ne da gobara da sauran abubuwa marasa daɗi ne shi yasa aka buɗe banki <laughs> sai <laughs> Eh, eh, ya murmushi mai jaka malam hudu ya murmushi ya ce dama ni ma na lura na ga satan mutane ta yi yawa shi yasa na sako kayan sawa na mm. a cikin wannan jakar a rika ajiye ni a banki saboda <laughs> <laughs>

na lokaci ya fara harara ba su da mu ja burki dan sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana yanzu a madadin. Daula Salim. Alheri ke muku fatan alheri Allah ya ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. To amin sun amin. Da alheri. a nan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyin su nisar fila hashin kuma da ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.